hedkwatar rundunar sojan najeriya da ke babban tarayya abuja ta ce ta samu nasarar kauda wani hari da yayan kungiyar nan na boko haram suka yi yunkurin kaiwa garin maiduguri da kewaye wannan sanarwa ne da ke dauke da sa hannun daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan najeriya mai janar chris olikolade da ya aikewa manema labarai ta yanar gizo ya ce sojojin na sun samu nasarar fatattakan yayan kungiyar boko haram din sun kuma kwace wasu makamai da dama ciki har da motocin yakin nan guda biyu da ake kira amo bike da bindigogin atilari guda biyu da kuma motocin kiran hilo guda goma sha bakwai sannan kuma sun samu nasarar halaka maharan da dama sai dai sanarwar bai bayanin adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan aron gama ba major kula da ya kara da cewa jami'an su na soja da suka ji raunuka yanzu haka ana yi musu magunguna kuma yanzu hakan suna ci gaba da farauta waɗannan mahara da suka tsere yace suna samun wannan nasara ne sakamakon haɗin gwiwan da suka yi da jami'an sojojin kamaru da chadi da kuma nijar da dukkanin su ke iyaka da tafkin caji a wannan hali na jiya ne dai muka samu rahotannin cewa wasu mutane goma sha bakwai sun gamu da ajalinsu sakamakon faɗa musu da wasu makaman sojoji suka yi a gidajensu wanda suka hada da anguwar jiddari polo da hotel din imperial da wani gidan yin fiya wata da wani gida a anguwar dambuwa road sai kuma wani tsoho da sashi ya sama anguwar zannari da ke anguwar bulunkutu abuja talakawa shi ma dai gwamnan jihar borno honorable da jatima ya aiki sakon ta'aziyya da jajantawa da al'umman da wannan ibtila'i ya shafa sannan ya jinjinawa jami'an sojan najeriya da waɗannan matasa 'yan sa kai da ake kira civilian jtf kamar jajircewa da suke yi na wajen fitattakan waɗannan mahara wanda ya alkawarin ci gaba da tallafa su wajen kawo ƙarshen wannan hare-hare da ke addaban al'umman jihar da ma wasu jihohi da ke arewacin ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya